Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Haruna Shehu Marrabar Jos a cikin shirinmu na karfe tara rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Talata 26 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta karbi rahoton kwamitocin da ta kafa don binciko mata gaskiyar zargin da ake wa wasu sarakuna biyu na alaƙa su da harkar ta'addanci. alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu su da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa i e da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso sun ba da sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da ɗari tare da cafke wasu gwammai. Ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan nasara da dakarun kasashen biyu suka samu? In sun gama kai a ci nasara. Na yin ba lecture kuma kaga nan ma ka gani a wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. Kin imani lalle in dai har kasashen wanda abin ya sha'awa. kowa ya kawo nashi gudunmawa lalle za a ciwo kan abu. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce ko a mafarki shugaban Rasha Vladimir Putin bai taba tunanin kasashen duniya za su tsaya wa Ukraine cikin gaggawa ba. a daidai lokacin da amurka ta kira wani taron kasashe fiye da 40 domin tattauna hanyoyin ba ukraine agaji ta fannin tsaro yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke ramstein a jamus austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da rasha ta kaddamar a kanta da kuma karfafa ukraine din don tunkarar kalubale na gaba ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi gargadin cewa yakin a ukraine zai iya kazancewa ya zama yakin duniya na uku yana mai cewa kungiyar tsaro ta neto tana yaki da rasha ne a ɓoye koriya ta arewa ta nuna wasu sha'oman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu tare da wasu magan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare wanda shugaba kim jong-un ya halatta kamfanin dillanci labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar cikin sauri shugaba kim wanda sannu a hankali yake kara zaman ɗarɗar tsakanin ƙasar shi da amurka da ƙawayenta ya yi kashedin cewa duk ƙasar da ta kuskura ta takale ta to ta kwana da sanin cewa za ta wargaza ta a watan jiya a karan farko tun 2017 koriya ta arewa ta yi gwajin wani babban makami mai linzami da zai iya shiga wata nahiya jami'ai a amurka sun ce suna sa ran koriya ta arewar za ta sake yin gwajin wani makamin mai linzami mai cin dogon zango abinda zai kara zaman ɗaɗɗar a yankin china ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsaurara matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a shanghai hukumomi sun faɗaɗa aikin gwajin cutar zuwa gundumomi goma sha ɗaya a yau talata bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a beijing choyang a jiya litinin zhang yifan wani mazaunin beijing ne ya ce yana goyon bayan tsaurar matakan yaƙi da coronavirus kuma idan ana son yaƙi da cutar da kyau yi wa mutane da yawa gwaji yana da matukar muhimmanci sannan ya ƙara da cewa zai ba da haɗin kai ga gwamnati ta hanyar zuwa ya yi gwajin shima. wata kotu a myanmar ta jinkirta yanke hukunci a ɗaya daga cikin gwamman shari'o'i da ake yi wa jagorar ƙasar da aka hambarar osan suci da kwana guda kotun dai bata bayar da wani dalili na jinkirin yanke hukuncin ba ana gudanar da shari'ar osan suci ne a asirce kuma an haramta wa lauyoyinta yin magana da 'yan jarida osan suci mai shekara 76 za ta iya fuskantar ɗaurin shekara 15 a kurkuku idan aka same ta da laifi 'yan sanda a pakistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata mota a kudancin birnin karachi ya halaka wasu 'yan kasar china uku da direban su dan pakistan manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa mutanen da suka mutum suna kan hanyar su ne ta zuwa babbar cibiyar raya ilimi da al'adu da china ta gina lokacin da bam ɗin ya tashi da su a kofar shiga cibiyar waɗanda suka mutum sun hada da daraktan cibiyar da ke koyar da harshen china sauran biyun kuma malamai ne mata rahotanni sun ce wata kungiyar 'yan aware da aka haramta da ake kira baluch liberation army ita ce ta ikirarin kai harin a gaida haruna shehu mararraba jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar ta karbi rahoton kwamitocin da ta kafa. Waɗanda ta sa su binciko mata gaskiyar zargin da ake wa wasu sarakunan gargajiya biyu na alaƙar su da harkar ta'addanci da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi a yankin. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya yi kuma da ƙarin bayani. kwamitocin biyu sun gudanar da binciken ne a kan zargin da ake yi wa sarakunan biyu na zurmi da kuma na masarautar ɗan sadau tare da wani basarraki na yankin birnin magaji game da batun da ya shafi ta'addanci da kuma kashe-kashen al'umma a wannan jihar kwamishinan tsaro na jihar ta zamfara dig mamman tsafe mai ritaya Shi ne ya mika wannan rahoto ga mataimakin gwamnan jihar ta zamfara sanata hassan muhammad nasiha a fadar gwamnati cikin takaitaccen jawabinsa da yaji maman tsafi mai ritaya ya bayyana cewa mai daraja gwamna ya aza mana inda ya dibi cancantar mu ya aza mana waɗannan nauyi da ni da ɗan uwana tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakala wanda yana ɗan fama da rashin lafiya cisa to cikin iko allah yau da duka kwamitocin nan guda biyu da wanda ya bincike wajen bangaren zurmi da wanda ya bincike ɗan sado duka sun kammala rahotonsu kuma sun miƙa ma gwamnati mun yi godiya ga allah kuma muna yaba mutane waɗanda suka zo ku da shaidu da irin kayayyaki da muka samo da bayanai da muka tattaro mun tattara mun rubuta mun kattafa shi yanzu mun hannata mu gwamnati ya kuma yi bayani akan ka'idojin da gwamnati ta baiwa kwamitocin nasu kusan duk ƙa'idodin da aka baya wa kwamitocin guda biyu ɗaya ne a nemo haƙiƙancin sa hannu ko durmaya cikin harkoki da ke gurɓata duk wani abubuwa na shirye-shiryen yaƙi da ta'addanci wanda gwamnati ke yi to ana zargin waɗannan sarakuna to sai mu binciko ya inda suka kai ga gurɓata mu duk wasu shirye-shirye da muka shirya na yaƙi da ta'addanci to alhamdulillahi mutane sun zo sun ba da shaidu su da mai kawo wajen bangaren supporting wanda ke cewa i e da wanda ke cewa a ko yan kawo to wannan kuma mun auna game da kotu ke zuwa dole wani guda ya bangare nauyi to inda ya nauyi canza mu yanka kuncin mu cikin jawabinsa sa'ilin da ya amshi rahoton mataimakin gwamnan jihar sanata hassan muhammad nasiha ya bayyana cewa a lokacin da aka nada wannan kwamiti gwamnati ta yi tunanin je a binciki zargin da aka wa wayannan emiyoyi guda domin a da adalci gwamnati ta ba da cikakken lokaci ga wannan kwamitota domin su je su samu bayanai lungu da ƙauye da dukkan sauran bangarora don ya kasance adalci ya kasance ga wanda ake zargi kamar yadda kuke sani hakkin gwamnati ne ta kasance ta kiyaye rayuwa da kayayyaki na al'umma ga ko'ina inda gwamnati ke jagoranta. Da kuma ya juya ga shawarwarin da eh, kwamitin ya bada sanata Hassan cewa Wannan kwamiti ta kawo rikot bayan ɗaukar tsawon lokaci. Muna tabbatar mu da al'umma da cewa bai lahi ta'ala za mu aiwatar da dukkan shawarwari da wannan kwamiti suka kawo domin gaskiya ta yi aikinta kuma muna son mai da wannan dama mu yi kira ga dukkan sauran al'umma da cewa a ci gaba da rike doka da oda kuma a taimaki wannan jiha da wannan gwamnati da addu'a tuni dai waɗannan sarakuna biyu gwamnati ta dakatar da su ga sarautarsu har sai an kammala binciken da ta sanya aimata. San Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar da Burkina Faso sun wato sun ba da sanarwar halaka 'yan ta'adda sama da ɗari sun kuma cafke wasu gwammai tare da lalata kayayyakinsu da dama. Lamarin ya faru ne yayin samaman haɗin gwiwa da dakarun ƙasashen biyu suka gudanar a yankunan da ke iyaka a cikin watan nan na Afrilu. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. a yayin rawar dashi ta haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da operation talituwa da ke nufin kawance a harshen gurmawa wanda suka gudanar daga ranar biyu ga watan afrilu zuwa jiya litinin 25 ga wata ne sojojin nijar da na burkina faso suka yi nasarar fatattakar 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura ɗari yayin da wasu arba'in da ake zargi da haɗa kai da 'yan bindiga suka shiga hannu sannan askarawan kasashen biyu sun yi nasarar ragargaza kayayyaki da dama da suka hada da bindigogi da motoci da sinadaran hada bom na gargajiya lamarin da ya sa babban kwamandan rundunar mayakan nijar janar salif modi da takwaransa na burkina faso suka yi tattaki zuwa sansanin sojan haɗin gwiwar da aka kafa a garin dori domin jinjinawa baradansu saboda gamsuwa da wannan jan aiki ko da yake soja biyu sun rasu wasu biyu sun jikata To koya masu fashin baki ke kallon wannan galaba da sojoji suka samu? Mustapha Abdullahi masani ne akan sha'anin tsaro. Yana gwada mu mai lalle asashen wanda abin ya shawa in sun gama kai a ci nasara. Na kariba lecture da kuma kaga nan ma ka gani a wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. Kin na imani lalle in dai har kasashen wanda abin ya shawa kowa ya kawo nashi gudunmawa lalle za a ciyo kan abin. dumbun sojan ƙasa ne kowace daga cikin ƙasashen biyu ta girke domin wannan aiki da ya gudana da gudunmuwar sojan saman da suka rika yi wa sansanonin 'yan bindiga lugudan wuta a cewar wannan sanarwa wace ta kara da cewa an kama galan-galan na man fetur da motoci da makamai da dama. shugaban kungiyar farar hula ta kadar son allah dambaji na mai nuna farin cikin samun wannan nasara abubuwa ne waɗanda ga tabbatar mana da cewa ko gobe ruwa suna maganin dauda ba mu da har gaba in dai da haraka ce zuwa jami'an tsaron mu a ƙasar niger in dai an ba su makamai an ba su abubuwan da ya kamata to ni ka tsammanin kasashen mu so za mu suna su kare su ba sai mun koma muna cewa sai mun kawo wasu eh, so za mu jirgi a kasashen mu wannan aikin kakaɓa ya ba da damar budewa jama'a hanyoyin kai da kawo a tsakanin garuruwan yankin da abin ya faru ta bangaren nishar da burkina faso lamarin da ya saka walwala a zuciyoyin al'ummomin da abin ya shafa mustapha abdullahi na cewa wannan wata hujja ce da ke nuna mahimmancin samun haɗin kai a tsakanin fararen hula da jami'an tsaro a yanayin da ake ciki a yau shi ƙarfin soji kashi ashirin biyar ne cikin 100 ne ya kamata a yi iko mai inganci ya kamata kuma a wayan ma da 'yan ƙasa kai in sun ga wani abu wanda ba shi ba su ba gwamnati rahoto ya kamata a ba 'yan ƙasa ruwan sha ya kamata a ba 'yan ƙasa abinci duk abu na ci gaba ya kamata gwamnati ya yi shi in gwamnati ya aikin shi su ma 'yan ƙasa za su ba su gudunmawa wa ga matsalar da ake cikin allah da ta zamanto tarihi. Yankin da Burkina Faso ke makwabtaka da Nishar wani wuri ne da aka bayyana a matsayin mafi hadari da tashin hankali sanadiyar yawaitar aika-aikar 'yan bindiga inda ake bi gari-gari ana karkashe mutane ana kuma datse hanyoyin zirga-zirga don farwa matafiya. dalili kenan hukumomin tsaron kasashen biyu suka hada gwiwa don tsara wannan aiki da ya ba da damar ragargaza sansanonin 'yan bindigan da bayanai ke nunin sun ketaro ne daga arewacin mali a wani lokacin da faransa ta fara kwashe tarkacanta daga kasar sakamakon rashin gamsuwa da haɗin gwiwar da gwamnatin mali ta yi da kamfanin sojan hayar rasha wato wagner sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba A yanzu haka dai mazauna birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar karancin ruwan sha mai tsafta a birnin. Birnin na Lakwaja dai yana bakin gabar kogin Niger. Amma samun wasu unguwanni irin su unguwar kwakwa da kuma unguwar kura da ke kan tsaunuka ya sa mazauna irin waɗannan unguwanni mai ɗimbin jama'a shiga cikin wani hali na fafutukar samun ruwan sha da ma na amfanin yau da kullum. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen magance wannan matsalar. To sai dai ta ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai, in ji masu iya magana. Wasu daga cikin mazauna irin waɗannan unguwanni da muka zanta da su sun yi ƙarin haske a kan bakar wahalar da suke sha kafin su samu ruwan shan. Yawa sunana ɗan juma ɗan Fulani a anguwan kwakwa nan lakwaja. Matsala da muke da shi a kan ruwa, wallahi akwai wani waje da ake kira mangoron jere za mu tashi misalin karfe ɗaya na dare in dai ba wajen muka je ba ba za mu samu ruwa ba Duka wallahi wahalar ruwa da muke da muke ciki yanzu nan abin ba abin nan don wajen ne kawai muke samun ruwa kuma sai ka tashi da daddare in baka tashi da daddare ba ba za ka samu ruwa ba wallahi haka nan ga mu nan da yaranmu da abin nan in kuma eh, ana neman wanda za a yi ɗauraya ne da shi da kuma wayan sa'ani na gida sai an gangara bakin kwata kuma yawancin hokaci yaran mu wallahi fadawa suke a cikin ruwa su mutu saboda dama tambayar da zan maka kenan lakwajar nan tana zagaye da ruwan kogi kuma kun ce kuna fama da matsalar ruwan sha me aka ke faruwa to wallahi gwamnatin dai da muke ciki ne dai za su taimaka mana su dai mu da idon rahama su taimaka mana tunan saman mahadi akwai waje na nan da yawa a wajen nan wanda ya kamata za a taimaka mana a yi mana rizabuwa a wajen nan don su rage mana wannan wahala da muke yi ba ma bacci in dai a ranar da za ka ɗibi ruwan sha ne ruwan shan nan ya zama matsala wallahi saboda haka nan muna ne su saboda allah su taimaka mana mu samu ruwan nan saboda mu dan samu abin ga yaran mu sai sun babu famfo nan wajejen ku ba a ina babu famfo babu famfo ko boho babu wallahi sai dai wannan ruwan da yake fita a gindin dutse kuma sai an yi tafiya wajen kilomita wajen talatin kafin a haura zuwa tsaunin nan ka yi mayawa ɗaya ma wallahi sai ka abin nan sai ka gaji ga yaran mu duka gaje ya yake shafin rayuwanku to wallahi muna cikin matsala muna cikin matsala don Allah ga musu su taimaka mana kama yanzu kun taba roƙon ita hukuma ba ta yi ba koko menene aka yi hukuma na sane da wayannan abubuwa din ita ma da kanta tana sane da shi sai dai ba su dai abin nan ba su eh, maro zuwa wajen mu bane amma dai muna roƙo don Allah a taimaka mana. Ni mutumin kwazo ne amma ka ni ma'aikacin gwamnati gaskiya muna fuskantar matsala barazana ne ma ga rayuwar mu kiya maganar ruwa kai ma ka san dai in za yi maganar lakwaje dai maganar ruwa lakwaja kuma ka san inda koguna manyan koguna suka haɗu ke na nan Najeriya kuma kowa ya san da wannan hakan nan to amma abin da zai kawo ruwan gidajen mu musamman mu da muke layin tsaunin kwakwa shine matsala. kun kai shekara nawa kuna fama da matsalar nan halan shekaru biyu shine ma ke son dan karanta maka wasu dan tarihi kaɗan kenan mm. to ka gani lokacin alhaji ibrahim ije sibu ya kokarta ruwa ya zo amma shi kuma ya yi irin nashi kokarin gama da ya tafi kuma wallahi ruwan ya dakata saboda aikin ne ba yan aikin yadda ya kamata ba ban taba ji an turo ruwa daga ƙasa waya haura sama ba ya kamata a yi rizabuwa ne kawai a sama ya so ruwan an supply ne zabuwa din ya cika ruwan ya rinka gangarowa wallan wani lokaci mata ma karfe biyu karfe uku ga yara na bayan su haka ake fuskanta wannan barazana. Eh sunana malam bala ne a shi lakwaja ba ma gwamnan mu kurun ba duka garin lakwaja ne matsalar mu shine maganar ruwan sha ruwa da ya famfa babu shi kuma Allah albarkace mu da ruwa manya-manya guda biyu kogin Niger da kuma kogin Benue amma shi ga allurar nan kana ganin ta ba ta zuwa ta sa mutane su amfani da shi na yau da kullum in ka duba cikin garin lagos yanzu nan ke hakan bohola ke da kuma rijiyoyi Na kullum a cana haka haka ban san abin da zai faru a nan gaban ba na'am to yanzu eh, kana nihin babu ruwan famfo a birnin lagos din kenan eh, akwai lokacin da tsohon gwamna Ibrahim Idris wai babban eh, gurin ruwa matattar ruwa na kiran amma tun da ya tafi akalla yanzu na ruwan ba ta samuwa na to yanzu kuke so a yi a muhimmin abu da muke so dai kurun a yi muna a gyara mana gritali kujaɗin ya so a samu ana samun ruwan sha sosai sosai ba kuma dai ana samu kaman a mako daya ana samun ruwan to ko so uku To gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana kokarin samar da wadataccen ruwan sha mai tsafta ga al'ummar birnin na Lakwaja. Babban manajan hukumar samar da ruwan sha a jihar Kogin, Injiniya Sagir Abdulsalam Muhammad ya ce akwai tarin matsalolin da suke fuskanta musamman a akan irin waɗannan unguwanni na saman tsauni. To amma duk da haka ya ce suna ƙoƙarin tabbatar da gyaruwar al'amarin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Dai gaskiya daidai gwargwado ga gwamnati tana ƙoƙari ta ga cewa ta samun ma mutane ruwan sha. a cikin garin lokacin musamman. Akwai wurare da yake ana da layuka na pipe-pipe hmm. suna samun ruwan. lokuta din da yake kuma saboda su dalilai haka akan ɗan samu tsaiko wajen samun ruwan. A daidai gwargwado gwamnati sai dai mu yaba mata. Mutane kuma ku kuma al'umma da ake ba ruwan nan su kuma mu yi kira gare su da cewa su fahimci yana da kyau da kuma muhimmanci su ma su yi ta kokari suna biyan biya wajen suna saboda gwamnati su samu dan kudin shiga. Akwai wasu unguwanni da muka dan lura na lakwaje din nan kamar unguwar kwakwa da kuma bangaren unguwar kura. Eh unguwar kura kamar mun zanta da wasu sun nuna gaskiya suna shan wahala sosai wajen samun ruwan sha din nan kamar akwai wani tanadi da ita gwamnati ke yi na ganin an sauƙaƙa musu eh kaga misali kamar unguwar kura akwai boho boho ana tsakanin da yake suna tallafa musu idan ka duba yanayin wayannan wurare biyu musamman da aka yi tsaunuka ne fahimtar da ke wuraren nan duk ba su da kyau sun faffashe kuma mudin da muke nan tsakanin unguwar hmm. saboda ni a nan na taso a nan haka haife ne na san wurin da kake magana da kyau hmm. babu wani fahimtar yanzu na haka mai kyau wanda ma idan rage za ka ga yan uwanmu duk sun je sun babballe sun sayar da su wannan abin ni ba jiyau ba ne ga nauni Saboda haka mu kanmu muna da matsala. Kamata a ce muna kokari muna kare kayan gwamnati da yake mu muke amfanin su. ma. amma daidai gwargwado ana dai kokari a gaya za ya samu ruwan nan saboda tun da can idan ka duba kan wannan tsaunin kwakwa ai akwai wani tanki ta wancan gefen inda makaranta yake eh, rizabuwa din nan eh, akwai rizabuwa to layin da ke kai ruwa ah, zuwa wannan tankin a gaskiya duk an babballe shi lokacin da ake gyara wannan hanya maimakon mu nema a gyara duk sai aka babballe kuma aka kau da su lokacin da ake wannan gyaran hanyar. Na'am, wannan hanyar da ta hau saman tsaunin kenan. Eh, sai masu gyaran hanya suka dan babbala wasu yara kuma suka kwakwashe fa. Duk ran wayannan kayayyakin idan aka ce an rasa su samo irin su kuma yanzu na aiki ne. Gwamnati tana da wasu abubuwan a gabanta da yawa. Rahotanni dai sun nuna cewa ƙarancin ruwan shan na birnin Lakwaja tamkar wata babbar barazana ce ta samun wasu cututtuka da rashin ruwan sha mai tsabta ke iya haifarwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. wasan karshe na bana na champions league na kwallon kafa na club club inda suka zama zakaru a kasashen turai za ya wakana ne a ranar 28 ga watan mayu a stade de france a saint denis a kasar faransa a wasannin kwallon hannu na tennis na duniya ko davis kuwa tuni dai aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni inda rukuni na ɗaya group a wanda za a yi wasannin a bologna a kasar italiya zai haɗa kureshe Italiya, Argentina da kasar Sweden. A grup na biyu grup B a Valence a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, sabia da kuma korea ta kudu. Sai kuma a grup C na uku a Hamburg a kasar Jamus, Faransa da Jamus da Belgium da Australia za su goga. A rukuni na hudu grup D a Glasgow a kasar Birtaniya, kasar Amurka da Birtaniya da Kazakhstan da kuma kasar Holland. Waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar goma sha hudu uku zuwa goma sha takwas ga watan satumba wannan shekara da muke ciki ta robi da ishirin da biyu a waɗannan garuruwan da muka ambata a can baya su ko masu shirya wasannin tennis na wimbledon na ƙasar ingila ko birtaniya ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara a yau talata ne suka ba da sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka ɗauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar cewa da 'yan wasa abinda zai baiwa novak djokovic ɗan ƙasar sabiya damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga watan yuni zuwa 11 ga watan yulin wannan shekara 2022 abin tuni dai anan shine novak djokovic bai samu damar shiga wasannin kwallon tenis na kasar australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana ɗauke da cutar coronavirus iko a shi dai dan ƙasar sabiya novak djokovic Djokovic shine ke rike da kamben wasannin kwallon tenis na Wimbledon na kasar Birtaniya na shekaru uku da suka gabata abinda zai ba shi dama a bana na hanyar halartar waɗannan wasannin na kare kambensa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To Hausawa na cewa baya ba ta kaɗan yanzu nan kungiyar Manchester City ta Ingila ta kai wasan ƙarshe a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League bayan da ta doke Real Madrid da ci hudu da uku a wasan kusa da na karshe da aka kammala yanzu nan. Yanzu City za ta jira wasan Liverpool da Villarreal domin sanin wanda za ta kara da shi a wasan na karshe. Ta yanzu kuma bari mu je ga guzurin Ramadan. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magara goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga eh, ita kafi a shiga masallaci kamar mu makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka kwana uku sabaka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alfi shahr ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane za a daren lailatul kadar ga a'a ibada in kai ta dace da daren ka samu cikin wannan wata dubu saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan bukatun shi a ga matsaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga suna wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowanne kowanne ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da kar a zama na yi wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin yanzu muna wuce su wasu da dare za ki gani karye ɗaya suna balo wasu karye ɗaya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ba ne a koma masallaci a koma ita daga wannan goma shi kenan sai mai rayu he wanda Allah ya arzuta ba ɗayan iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ki ga irin bala'in da ke waruwa nan kasan makwabta nan kasan mu na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani ka yanzu kuma ga takaitaccen labarai sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ce ko a mafarki shugaban rasha vladimir putin bai taɓa tunanin ƙasashen duniya za su tsaya wa ukraine cikin gaggawa ba a daidai lokacin da amurka ta kira wani taron kasashe fiye da arba'in domin tattauna hanyoyin ba ukraine agaji ta fannin tsaro yayin da yake bude taron a sansanin sojin sama da ke ramstein a jamus austin ya ce manufar taron ita ce a taimaka ma ukraine samun nasarar mamayen ba gaira ba dalili da rasha ta kaddamar a kanta da kuma karfafa ukraine din don tunkarar kalubale na gaba. koriya ta arewa ta nuna wasu shi'oman makamanta masu linzami mafiya girma da aka sani zuwa yanzu tare da wasu muggan makamai na zamani a wajen wani faretin sojoji da aka yi da dare wanda shugaba kim jong-un ya halatta kamfanin dillanci labarai na gwamnatin kasar ya ce a wajen faretin shugaba kim ya lashe takobin karfafa makaman nukiliyar kasar cikin sauri china ta fara wani babban aikin gwajin coronavirus ga akasarin mazauna beijing miliyan 21 a daidai lokacin da ake fargabar za a iya sanya tsauraran matakan kulle a birnin kwatankwacin matakan da aka sanya a shanghai hukumomi sun fadada aikin gwajin cutar zuwa gundumomi goma sha ɗaya a yau talata bayan an kaddamar da babban aikin gwajin cutar a gunduma mafi yawan jama'a a beijing choyang a jiya litinin thomas sauraro baki da abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe na allah mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu yanzu a madadin daniel brown da haruna shehumar mararraba da ya ta ni gabatar da wannan shirin sai kuma injiniyan mu ne wani mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya